da haka za mu ji an shiga gidan wancan an ɗauki kuɗi an shiga gidan wancan an ɗauki dabbobi an yi mai sata an sace komai a ce daga shi sai kayan jikinsa amma duk satar wannan ɓarawa da ƙwarewar sha iya sata bai iya sace ilimin da Allah ta'ala ya bashi wannan kaɗai ya isa ya nuna maka falalar ilimi ilin shi ilimi yana wanzuwa amma dukiya da in da mulki da 'ya'ya da wata ni'ima daga cikin neman duniya duk karewa suke idan mutum yana da dukiya za a iya wayuwa gari wannan dukiyar babu ita mai kuɗi nawa aka yi da wanda yanzu babu kuɗin kuɗin sun ƙare idan mutum yana da mulki mulkin nan zai iya bare shi da mai mulki ne amma yanzu babu mulkin ya bari haka idan mutum yana takama da yawan 'ya'ya ne su ma suna gushewa da zaman to yanzu ba 'ya'yan tare da shi amma shi ilimi inda mutum ya neme shi ya same shi to yana nan baya tafiya ya bar shi da haka za mu ji an shiga gidan wancan an ɗauki kuɗi an shiga gidan wancan an ɗauki dabbobi an yi mai sata an sace komai a ce daga shi sai kayan jikinsa amma duk satar wannan ɓarawon da ƙwarewar sha iya sata bai iya sace ilimin da Allah ta'ala ya bashi wannan kaɗai ya isa ya nuna maka falalar ilimi sannan ilimi shi ne yake wanzar da ɗan adam ko da bayan ya mutu ya zama kamar yana gare shi ya sanya masu hikima suke cewa shi mai ilimi kamar rayayye ne wanda baya da ilimi kamar matacce ne akwai malamai wanda yau sun yi shekara dubu ɗaya da mutuwa dubu ɗaya da barin duniya amma har yau sunayensu ana faɗar shi kamar kace suna da rai ana karanta rubuce-rubucensu ana karanta fatawoyinsu ana karanta abin da suka yada na ilimi kamar kace suna nan da rai wannan manyan malamai wanda suke shekara dubu da mutuwa ai sun yi zamani ɗaya da masu kuɗi sun yi zamani ɗaya da masu mulki yau ba a labarin masu kuɗin ba a labarin masu mulkin suwa ake labari wannan ma'abota ilimin saboda falalar ilimi yana wanzar da ɗan adam a bayan ƙasa yana daga cikin falalar ilimi ta uku idan mutum ya zama mai ilimi to yana cikin wanda suka yi shaida a kan cewa allah mai girma da ɗaukaka shi kaɗai ne abin bauta